assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam Magaji a askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fa'ita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratun nisa'i wancan karo kuma mun tsaya ne a aya ta 171 da Da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta biyu daidai in Allah ya so ya yarda a yau muna tara ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wanda hakan kuma ya yi daidai ga ashirin da biyar ko ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas ta annabi isa alaihi salatu wassalam allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu a kafin mu shiga cikin karatu akwai ɗan wasu bayani dangane da abin da ya shafi tallafi da ake badawa na taimakon marayu wanda mun sani cewa tun ɗaya ga ramadana muka buɗe ƙofa na cewa duk wanda yake da dama ya yi ƙoƙari ya ba da nasa gudumawa da mai ƙarfi da mara ƙarfi gwargwadon iyawanka sabila da marayu ba raguwa suke yi ba duniya karuwa suke yi domin akwai waɗanda bara suna raye amma bana ba sa raye kaga 'ya'yansu masu shiga layi to haka ne yawmun laka wa yawmun alaika ala nan kana badawa wata ran sai a zo ana badawa wa bayanka an fahimta don haka wannan hidima babu asara cikin sa abu ne wanda zai zama kamar trade by bata nema bayan lada da ka samu a lahira kuma a bayan ka kai ma Allah zai sa a tallafi ina a tallafi bayan ka ina fata muna lura babu wanda zai so a ce yau baya duniya bayan sa sai shiga uku babu wanda zai so wannan shi yasa kake ga wasu sukan tattara abubuwa ma da tunanin in sun mutu kadda ya'yan su yi ne su shiga cikin wani damuwa kuma ba laifi ba ne don kai wani tanadi don kar 'ya'yanka su shiga damuwa a bayan ranka wannan babu laifi kuma ba burgewa ne ka ce kun ga dukiya na wallahi yana cinye tas kafin mutu baran bar muku ne ba maka yi adalci ba saboda ba haka Allah ta'ala ya tsara kai ba domin akwai wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya je gaishe shi ya samu kansa a cuta mai tsananin gaske sa'ad bin abi waqas don haka da manzon Allah ya je gaishe shi sai ya ce wa manza Allah to ka dai sani ina da dukiya kuma ba ni da wadda za ta gaje ni sai ya kwada ya shin na yi sadaka da rabin dukiya na raba biyu annabi yace masa yayi yawa to in bada da silisi abin silisi mana biyu bisa uku duka manzo Allah ya ce masa biyu bisa uku na ya ce yawa yace da ka gara ka bar dukiyanka domin kada ka mutu ka bar iyalanka a baya suna fifi tsakanin mutane suna ce a taimake su kaga ba ci gaba ne ba kuma da manzon Allah ya gaya masa wannan da ya karbi maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ciwon ma ya zama ba na mutuwa bane ma haka ya warke ya tashi to ya kake ji dadi ya karar da kudin zai tashi shi kuma ya warke ya dawo bara ko ba haka bane ba don haka kaga ba matsala ba ne don kana da dukiyar da za a gaje ka a baya kai ne ka yi kokari dukiyar kan ka dinga aiki da shi wa addinin musulunci na fata muna lura da taimakon yan uwa da taimakon yan uwa musulmai da kuma taimakon kanka kai ma karan kanka saboda wani shi kansa ma yana yi wa kansa mugunta abin da zai yi wa kansa ma wanda ya kamata ba iya cire kuɗin ya yi bare iyalansa tana ya taimaki wasu bare wanda yake ga bare ne amma yan uwansa musulmi ne bare ya bada gudunmawan gina addini da fata za mu yi kokari mu guje ma irin wannan mummunan dabi'a Allah ta'ala ya taimake mu don haka akwai wani bawan Allah wanda ya ka ya bada turmi bi ma'ana ya bada yaji 20 kamar yadda yanzu ake gaya min Allah ta'ala ya saka masa alheri Allah ya masa albarka akwai wasu bayin Allah kuma jiya da suka turo mana da kaya wanda wannan kayayyaki ba a dai gama tantance shi ba amma kamar yadda na kirga kowanne a cikin ledansa ma'ana shadda da tura zannuwa abin da na kirga shaddojin wani yadi goma ne wani yadi biyar wani yadi goma wani yadi biyar haka haka da kuma tura zannuwa abin da na kirga dai guda arba'in da tara to kaga sai mu ce Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka domin an tantance abun zai iya haye dan ya kaiwa turmi sittin ma ko sama da haka tunda wasu goma goma ne a ciki wasu biyar biyar a ciki su kuma wa'annan tira nuwa su kuma daban ne turmi goma ne wannan lafiyar gaggo haka suke don haka Allah ta'ala ya mutu albarka Allah ya ƙara yalwata musu kasuwancin su da fata kuma sauran 'yan uwa 'yan kasuwa ma da su yi kokari su ba da haɗin kai su koyi da irin waɗannan bayan Allah domin Allah ya albarkaci dukiyarsu ina kuma tunasar da 'yan kasuwa da masu sana'a da ma'aikata duka bayan sun samu matsaloli a harkan aikinsu da harkan kasuwansu kullum fa yawo suke masallaci a suna ce a taya su da addu'a Allah ya taimake su akan kasuwansu ko kuwa a taya mu da addu'a wani ya rike mana kudin mu a taya mu da addu'a an yi wani ciniki Allah ya tabbatar da shi a taya mu da addu'a kasuwa na tangadi Allah ya tsaye da shi to kuma fa yanzu ana bin ku bashi ku ba wa Allah rance ko ba haka ba in tukuridillah ko kardan hasanatu to zai rubanya muku in kun bada wato ainihin in Laha kuma ko yansurkum wa yusabbit aqdamakum da haka yanzu ga bayin Allah wanda Allah ya mutunta su har ya kawo zancen su cikin alqur'ani ya kawo zancen su kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne marayu an fahimta da ba su da matsayi ba za ka sha'anin su ba motsi ba motsi ba la ce ku taimaki marayu motsi ba motsi bai ce mene ku taimaki marayu in ba a taimakawan ai duka abin su kurkucewa zai yi don haka don Allah ku yi kokari ku zauna ku yi nazari in ma in guru in ma ɗaya bayan ɗaya don Allah ku dinga kawo taimako saboda babun da ake ta ce babun nan su kuma marayu su ga kamar ma ai wallahi akwai kawai saboda sun samu abin da ba ko kusa ba su samu ba to Allah ta'ala ya bada sa'a Allah kuma ya bada ikon taimakawa sai da karshe akwai wani ba Allah ya tambaya kan cewar mutum ne an kira sallah na shan ruwan azumi bi ma'ana mutum ne lokacin shan ruwan azumi yayi wato amma kuma sai zamanto cewar bai sha ne ba bai sha ruwan ba ya sha'afa yayi alola ya tafi ya je ya shiga me wato ya je shiga sallah bi ma'ana sai je sallah to yadda sallah ya idar kuma shine sai shiga tababa yana ganin shin sallan nan da ya bai sha ruwan azumi ba yanzu ya shafi azuminsa kenan ko kuma a'a bai shafi azuminsa ba ma'ana yana tunanin ko hala in hakan ya faru zai zama wato kamar babu azumi kenan to shine yake tambaya shin wannan sallah da ya je shiga a halin bai sha ruwan azumin ba shin ya shafi azuminsa ko bai shafa ba to a takaice amsa dai akan wannan duk mutumin da aka ce ya idar da azumi ma'ana lokacin shan ruwa ya yi amma sai ya tafi je sha ya yi sallah ba tare da ya sha ruwa ba babu abin da ya shafi azuminsa illa in ya yi da saninsa ne to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi bayanin cewar wato mutane ba da su kushe ba suna cikin alkhairi matukar suna mene matukar suna gaggauta wato ainihin eh, suna jinkirta zuhur suna kuma ne suna gaggauta bude baki idan suna jinkirta suhur suna gaggauta bude baki annabi ce suna cikin alkhairi ina fata muna fahimta to kaga inda gangan ne mutum ya kiye sha ruwan azumin je ya kama yin sallah to kaga kamar ya kauce ma wannan karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma har wa yau annabi ya ce idan rana ta fito daga nan daga mafitarta ta faɗi ta mafaɗanta to mai azumi ya dawo baya azumi ma'ana ko da yanzu a lokacin kana sa hope za a baka ladan azumi sunanka ba ne ba ba mai yin azumi ba ina fata mun fahimta sunanka ba mai azumi ba don haka azumin sa yana nan tun da ya riga ya idar a lokacin da ya ci abinci da kar ya ci abinci da azumi kan ta kare amma ya ci kuma shine yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dai shine a takaice amsan tambayan wannan bawon Allah Allah ta'ala ya sa mun dace wallahu ta'ala a'lam to kamar yadda muka ce muna nan a cikin suratul nisa'i kuma mun tsaya ne a aya ta 171 yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 172 daidai kai zai za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtan daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta 172 waɗanda suke ce annabi Isa Allah ne ko su ce annabi Isa ɗan Allah ne an fahimta to wannan aya tana musu martani saboda shi kansa wanda ake ce masa Allah ɗin, shi kuma bayi jin kyaman a ce masa bawan Allah hasali ma asalin sunan da annabawan Allah suke so a gaya musu kenan shi yasa lokacin da aka yi mahaifiyarsa ta yi nuni zuwa gare shi ko ba haka ba yayin da suka tambaye ta Don gani da wannan da da ta zo da shi wanda su abun ya dame su don gani da basu santa tana fasikanci ba sannan kuma sun santa mutumin kirki ne iyayenta ma mutanen kirki ne to ya da ta zo da da kuma ba ta da miji an gane Ka kaga a lokacin da ta yi nuni zuwa ga annabi Isa Allah da yake fa asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa ga annabi Isa tana nuna shin nan ko annabi Isa yake mene inni me yace yace ni dan Allah yace ni Abdullah ni bawan Allah A ataniyar kitaba ko wa ja'alani nabiya kaga shi bawan Allah ne Abdul ne kuma nabiyun ne shi bawa ne kuma annabi to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunan da ya fi so bawa ya gaya masa sunan da ya fi so mutum ya faɗa masa shine ce masa abdullahi wa rasulihi an fahimta ko duk lokacin da annabi da a kira sunansa shi ya fi sha'awa a ce masa abdullahi a ce masa bawan Allah ina fata muna lura to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lan yastankifa ko lan yastankifa almasihu ai annabi Isa dan Maryam wato bai jin kyama kuma baya jin girman kai an ya kuna wato abdallillah ya zama bawa gawa ya zama bawa ga Allah shi baya kyama baya jin girman kan a ce masa bawan Allah abinda ma yake sauke kenan to kaga yanzu ka rike mutum kana ce masa Allah shi kuma sai yace shi bawan Allah ne ba ya gama da kai ba shi yasa Allah yana bai da damuwa tsakaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala domin dama lokacin da aka ce innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun cewa da ku da abinda kuke bautawa kuma bayan Allah to da sa ku a wutan jahannama in ji Allah tabaraka wa ta'ala sai kafirai suka ce ya eh, rajina an takuna alihatuna ma Isa sai suka ce to mun yadda allolin mu ai da sa su a wuta da sa hadda Isa saboda ai shi ma an bauta masa koma bayan Allah to kaga annabi sa shi yace a bauta masa a'a duk wanda ake mai bauta ba shi yace ayi mai bautan ba to babu ruwansa da wannan bauta kuma ran lahira Allah zai farrantar da shi daga wannan mummuna aiki da wannan munanan bayi suka yi sai yasa annabi sallallahu lahira Allah zai farrantar da shi zai masa tambaya kuma zai ba da amsan da dama ba an yi ne don a tozartar da annabi Isa ba an mai tambaya ne don me a dirmusha hancin wanda suka rike shi matsayin Allah sai su ji irin ansan da ya baya sai su gane a ce shi ma annabi isa iya cikin manya-manyan masu tsoron Allah to kaga kai ka shafa wa kanka ruwa ka san ashe ka yi asara ka rike kumfa don duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya yi aikin banza kuma zai shiga wuta Allah ta'ala ya sauwake don haka shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa lallai annabi isa dan maryam kenan bi ma'ana bai jin kyaman ya zamto shi din nan bai jin girman kai ko kyaman wato kasancewan sabawan Allah tabaraka wa ta'ala kai walal mala'ikatul muqarrabun haka ma dai mala'iku makusanta ubangiji ta'ala su ma ba sa kyama ba su jin girman kan a ce musu mene a ce musu bayin Allah ai kuma mala'iku akwai masu bauta musu ko a kowanne su sun riki mala'iku yayan Allah sai suna bauta wa mala'ikun cewa tun da haka ne ai su masu fada ne za su iya shigar da su kawai inda ba a tsammani ma ko kamar kai ne yanzu kana neman alhaji ne ya taimaka ma sai eh, ka fita sawun ɗansa kana ganin kawai ana ce ka an yi wani zai taimaka ma ai na samu babban ɗansa ai yana shin maganan babban ɗan ko ba haka ba kana sa ran kawai ko ta yaya ma zai shigar da kai inda ba yi tsammanin da aka shiga ba to sai suka mai da abin suka yi kiyasin harkan mutane suka hada wa da Allah ta tabaraka wa ta'ala sai suke ganin ai mala'iku da su iya musu wani kai komo ya to cewar sun ba da dama da za su samu wato rabo abun Allah ka zan ko su kafuran da suka gabata duk bautan da suke ma wasu abubuwan da ba Allah ba sun yadda akwai Allah sai dai damuwarsu wa'innan abun bautan su da su kai su gun Allah su kubutar da su shine mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa cewa ba komai yasa muke bauta musu ba muna bauta musu ne saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sauwake bauta to kaga walal malaikatul muqarrabun haka ma dai malaiku makusanta kusanta ai a wajen Allah tabaaraka wa taala ai inda Allah la yastankibuna an yakuna abidan su ma ba sa girman kan a ce su kasance ko su yi kyama a ce su kasance wato bayin Allah tabaaraka wa taala an fahimta ko wannan shine mafi kyawun ainihin al'amari wanda za mu gane cewa lallai fa ashe in ka wani wanda ba Allah ba to za ka wayi gare cikin wulakanci tun da wanda ka rike shi ma ya fi zuwa kira shi bawan Allah shi ne annabi Isa dan Maryam da mala'ikun Allah Allah ya ce wa man yastanke an ibadati duk wanda ya ji kyama wa yastakbir yayi girman kai game da bauta wa Allah to fasa ko fasa yushu fasa fasa ya shiruhun ilaihi jami'a da sannu ubangiji duk zai tada su zuwa gare shi da wanda suka bi Allah da wanda ba su bi Allah ba duka dai za a taru a gaban Allah tabaraka wa ta'ala akwai ranar da kowa zai tsaya gaban Allah madaukakin sarki kuma irin yanda ka zo duniya haka da ka koma gaban Allah kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa don haka da sannu Allah yake duk za mu tara su a gaban mu ranar lahira Allah ka sa mu tsaya gaban Allah cikin wanda suka bauta wa Allah madaukakin sarki na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله تبارك وتعالى يقول فأما الذين آمنوا أما وأن سكى إيماني الله كسامو أشكنسو وعمل الصالحات سكى أيكة أيوكا نقري فيوفيهم أجورهم أيضا سنو وبنجد تعالى زي شكا مسو ثواب أعمالهم كنا زي شكا مسو لا دكين أيوكا ويز yaziduhum min fadli Allah ta'ala zai kuma kara musu wato falala akan wannan aiki da suka yi na abin arziki wani irin falala ai falalan shine mala ainur ra'at wala uznun sumi'at wala khatar ala qalbi basharin za a samu aina a cikin gidan aljanna abunda ido bai taba gani ba akwai a ina akwai a gidan aljanna kuma ba wanda ya sai dauko kayan gidan aljanna zai nuna wa mutane a nan duniya muna fahimta a gidan aljanna dabinan gidan aljanna fa in kana kwance mara ta biyo ka kai ka kayanka ko ba ka ba yawa kutufuwa daniya ne ƴaƴayenta kusa in ka miƙe sai zo daidai bakinka ba a zo ka yi wani wahala kana tsalle kana tsalle ko kuma ka ɗaɗɗale ka hau ka je ka faɗo ko kuwa yanzu da ake cin dabinan gidan duniya ai ana ci ne dai bisa hatsari tunda wanda ya hau an ga sakowansa ko kuwa yawa wani abu ya kifta ai shi kenan shi kan ba su da dinan da shi ba ko ba haka bane ba to ba haka da dinan gidan lahira yake ba na gidan aljanna ba a ba haka yake ba zai sun kuyo ne idan kana in kana zaune ne sai dabinan ta dawo daidai kai idan ka tashi sai dabine koma daidai kai in ka kwanta kace a kwanta kace so kuma ka balla da baki wallahi za ta biyo ka duk duniya wa isa masa wannan waye ne mulki waye wanda ya isa shugabanci zai ce yanzu jira yake yi binansa ta leko ta ɗakinsa ya balla ya isa ba haka dai hakura sai dai abin da wato aka je aka hau aka tsinko masa don haka Allah ya tanadar da mala ainu ra'at akwai hurin ini ido bai taba ganin su ba kuma baka taɓa ganin mata masu kyau irin wannan ba duk wanda ta kure gudu wa shau a nan duniya kowaye ita ba ta kai wa innan mata na gidan aljannan ba an gane wannan wanda manzon Allah yake da da su leko da kwabrin su gidan duniya da sun kunyata matan duniya gaba daya ta yada su kunyata gaba ɗaya mu ko za mu ruhu ne mu koma kallon wannan kwabrin ko ba ta ba ga wani kwabri ba da mu taba ganin irin sa ba ko yawwa an fahimta ya saba da irin kwabrin matan mu kenan ko ba ta ba yawwa <laughs> wata ma ai kwabrin da ma gara na mijinta ko ba ka mutu <laughs> yawwa to da haka wallahi mu a hankali mu ba Allah muna so mu samu rabo gobe kiyama kasan shi wannan rayuwar mai karewa ne fa da haka ubangiji tabaraka wata'ala ta nadar da wannan ma ainin ra'ad wa la uznin ko haka kuma ba akwai abu a gidan aljanna da a nan duniya kunne bai taba ji ba sauti mai daɗi murya mai daɗi eh kai akwai tsuntsu ma da zaka gama cin nama kuma bata cinye ba ka kuma kuma ije ka kuma ta rera maka wani kukan da yafi naman daɗi a gidan aljanna kai Allah ka sa mu shiga kuma wala khatar ala qalbi bashar kuma bai taba fadowa a zuciyan dan adam ba abinda bai taba fadowa ba a zuciyan dan adam ba akwai shi a ina akwai shi a cikin gidan aljanna kamar yadda wannan hadisi ne wanda ya tabbata ma'ana sabata sai ma a karaja ul bukhari imam ul bukhari ya fitar da wannan hadisi a nan ban hadisi na dubu uku da da da ɗari biyu arba'in biyu, imam muslim kuma a nan ban hadisi na dubu shida da ɗari takwas da ainihin wato 64 cewa an abi hurairah radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace qala Allahu Allah ya ce ya tanadar wa bayansa salihai da ido eh ai ma'ana a'adatu li ibadi li ibadi na tanadar wa bayina salihai ma la ainur ra'at wala uzunin sami'at wala khabara ala kalbi basharin eh bai taba faɗowa kuma abinda bai taɓa fadowa zuciyar ɗan adam ba kunne bai taba ji ba ido bai taba gani ba zuciya ma bata taba tunanin wannan abun ba to ubangiji ta'ala ya tanadar da wannan dan haka fakara in shi'tum in kun ga dama ku karanta fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum min qurrati aynin jaza'an bima kanu ya'malun kun ga ku karanta wannan cewa fala ta'lamu nafsin rai ba ta taɓa sanin ko min ƙurrati a ayunin abubuwa na sanyin ido wanda ubangiji ya tanadar a ina ba a ce tanadar ma wannan ran a gidan aljanna ba jaza'an ko jima kanu ya'malun sakamako wanda bayi na abin da suka kasance suna yi na aiki don haka ubangiji ta'ala yake wa yaziduhum min fadli Allah zai ƙara ma wannan bawa wato zai kara ma wa'annan bayi falalansa wa amma allazina sankafu wa takbaru amma da suka rike aman bauta wa ubangiji suka yi girman kan bauta wa ubangiji fa yu'azzibuhum azaban alima Allah zai azabtar da su kuma azaba ne raɗaɗi an gane ko a'yi mu'liman kenan azaba ne raɗaɗi huwa azabun nari shine azaban wuta Allah ya tsare mu wala yajiduna lahum min dunillah wala taba samu wani koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala ba waliyan wala nasira ba da wani majikunci da zai yi mene da zai ayyaka fa'u anhu ne tun kuɗe musu gabanin wannan azaban wala nasira ba da wani kuma mataimaki wanda yamna'uhum zai hana su gabanin mene azaban ba zai iya tun kuɗa azaban ta zama ta same su ba sannan su kuma ba ba zai iya jawo su ya ce ba za ku shiga azaban ba bai isa ba saboda ran lahira li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yuhu kowa sha'anin gabansa ya ishe shi ranar lahira babu wanda zai iya ba ma dan uwansa aiki akwai guraren da in an haɗu ma ba ka gane waye wannan shi ma ba yi gane waye kai annabi ya faɗi wannan gurin yace a wajen ƙetare sirati wallahi ba wanda yake gane waye wannan shine wannan sa saboda kowa sa ta masa yawa wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya ketara salati salatin nan kuma kasan salatin menene wutan jahannama ne sannan ga kugiyoyi manzon Allah yake wani yazo zai wuce kaman walkiya wani zai wuce kaman doki in karma mai fita a guje wani zai wuce da gudu wani zai wuce da sauri wani zai wuce da tafiya wani da rarrafe wani kana wucewa kana tangal tangal da ka fada wutan kana tangal tangal kujiyoyi suna karto ka haka da ka samu ka haye sai ka je da ka sha ruwan alkausara kuma a koro ka annabi yana ce a a bar su zo su sha ce ina kad baddalu wa ghayyaru ba'daka sun canja addini sun bata bayan ka sun kirkiro abubuwan da baka aike su ba sun babbata addini sun sa abin da suka ga dama saboda biyan bukatar su na duniya kaga fa sai ka gama wannan wahalar ne kuma zaka zo ka samu wannan matsala kuma to dan haka Allah ya sa mu da sirati wal yau ko wallahi Allah ya sa mu tsallake sirati biyu Allah ya kemace mu kuma mun tsallake biyu da zama ba mu daga cikin wanda suka yi bidiyoyi sai mu je mu sha ruwan alkausara daga nan sai ina sai gidan aljanna Allah ka sa mu yan aljanna don haka kaga lallai duk wanda suka yi girman kai wato ga abin nan wannan abubuwa ga barin bautan ubangiji to ga abin da Allah tabaraka wa ala zai musu Don haka a wajen wannan ƙetar turaki wani bai gane wani haka wajen auna aiki eh sai ka san wajen auna aiki kai yanzu wajen duba zone maya a nan duniya amma nan zo kana sanin wani na ganganka yanzu a ina idan ka yake har kan wuce sunan ka ma. ka sake yiwa ka wuce sunan ka ka kidime wani ne zai ce maka kai ga fa sunan kai wani ma Allah yakan gama ya dace shi zai ga sunan sa ba sai daga baya wani ne zan sai da yana siya masa waya ce wallahi akwai sunan ka <laughs> ko to kaga duniya ce to ina ga sakamakon lahira wanda cikin biyu ne fa dole ka samu kanka daya fariqun fil jannati wa fariqun fil ko kana wuta ko kana aljanna wallahi haka abin yake domin kaga wanda ba su shiga aljanna ba kuma ba su shiga wuta ba su ne suke ashabul a'raf kenan amma su ma daga ƙarshe ina da aka yi su aljanna su ne wanda suka tashi ranar lahira gashi sun saba ma iyayensu ma'ana sun fita jihadi ba da ra'ayin iyayensu ba kuma jihadin sun fita dan Allah dan haka ran lahira sai sun zo da su shiga aljanna jihadin ta fusgo su aljanna sai saba wa iyaye fa sai ta jawo su da ta kai su wuta sai jahalin ma ta zo ta jawo su da ta kai su na za ta kai su aljanna su ne wa'innan haka Abdullahi kan Abbas ya faɗa Allah ta'ala ya kara masa yadda don kaga daga ƙarshe kuma sai Allah ya zo ya tausaya musu ya sa su a ina a gidan aljanna saboda ko kai ma a lahira ba da ka so a ce ga ka da kai shi wuta ba ko da ya zaba ma ne ko ba haka ba ga nan duniya ma yanzu aka hura wuta da jefa ka dan Allah da aka ce a wurga shi a'a dole za ka dawo kaga ka yi sanyi a rabu da shi saboda kauna da yake tsakani don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba za su samu wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira sai Allah ya ci gaba da cewa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الله تبارك وتعالى يكفدا ثم نادى جميع الناس في أبنجد يكرا دكا متاني على طبقاتهم المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى sai Allah ta'ala ya kira mutane akan dabakokin su wato na mu'minai da mushrikai da ahlul kitabi da yahudu da nasara ai suna gidan duniyan nan ko ba haka bane ba suna nan duka mis ne a duniya kwada ne a gaure yake kawai da na Allah da na banza to bayan da ka iya ba za ka canja duniya ba haka da ka zauna ka yi hakuri da zama da masu mummunan al'amari ko in ka samu dama ne na hijira ka yi hijira in baka samu dama ba Allah zai karbi wuzurinka ina fata mun lura da haka yake cewa ya kira su gaba daya wa ashhaduhum ala qawlihi ya da musu wajen fadin sa sai Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ya zo muku daga wajen ubangijinku an gane wannan ko hujja ya zo muku daga wajen ubangijinku wanda idan kuka bi shi da ku tsira shine kuwa wato alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ya zo da hujja din wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske bayyananne shine alqur'ani kenan litahtadu bihi bi hadihi saboda ku shiri da mene da ainihin shiriyan wannan wato alqur'anin kenan wa tahkumu bima anzalallahu fihi sannan ku yi hukunci da abinda ubangiji ta'ala ya saukar a cikin sa dan aka wa ilaikum ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske shine alqur'ani mai bayyana gaskiya kabita yama bayanin wannan abun Karya ne domin ka guje ta na'am فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله تبارك وتعالى cigaba بعد بيانه yace fa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani billahi dawa da Allah Allah ka sa mu cikin su wa tasamu bihi suka yi riko kuma dawa da ubangiji ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ka yadda Allah ne mai bayarwa ka yadda Allah ne mai mene mai hanawa in shagon ka ta samu matsala wa ne mayar maka Allah ko ba haka ba in kana neman aure wa ne yadda ka aura Allah kar ka tafi gidan malamin tsubbu yana fara neman mata wai sai je wa a duba masa a gani da zai aure ta wai ko ba zai aure ta ba kaga wannan asara ne ka saki Allah tabaraka wa ta'ala eh ko yana neman mulki yau yana gidan wancan bokan yau yana gidan wancan yau yana gidan can malamin tsubbun gashi nan da aka ne ta yawo a tsakani su ci kudin sa kuma ya zo ya faɗi saboda ya mantawa ke ba da mulki Allah ne yake ba da mulki wani ma ba mantawa yi ba tsafan ganganci ne da kafirci yana ganin aikin Allah ba zai iya ba sai mala an fahimta ko to lalle ka yadda komai Allah ke yi don haka idan shagon ka ya ja baya ka yi ta roƙon Allah ya farfado maka da shi in kuma ka tafi gidan boka ya ƙarasa maka sauran ko ba haka bane ba yawwa ya ƙarasa ma sauran da jarin ka muhammiliyan ne eh kana ta functioning ana ziga ka wannan aiki yana ciniki iya ciniki to ran daga bayan Allah ga dama sai ka dauka gaba ɗaya ba mutane a garin ne duk an ki ya zuwa wuce shagon Ka kana ma he he so <laughs> ya kurma ya wuce abun sa. to an ride maka sauraron ka ta ce ga yi hakuri ka ci gaba da roƙo Allah ya ga dama zai dama da shi ka kai yanzu jarin nan fa na ga ya dawo dubu ɗari takwas a barin ɗanta ziga ka akwai wani ajeji yana nan kai in ba ne ba shi in yana da yanda zai ya shagon ka ya dore har ma wai sai ya zama da cewar shi ya je zauna a jeji ya zauna a jeji iya jiran ka a jeji wato shi saboda tsaban ba sai mori duniya kai baka san da kai yake jira ya abin miya ba kuma yana da yanda zai ya shago shago ta habaka ba sai zo ya bude ya haɓaka ya zama shi yake ne yayan dangwata ba ko kuwa da wanda za su biyo ku anguwanku suna ce muku ga maganin kasuwa kuna ta wauta kuna saya shin in mutum na ba da maganin da kayan shago zai kare kana jin ba sai kayan shi tiket ka gan shi ba sai ya biyo ka har anguwanka ya baka maganin da shagon ka za ka yi kuɗi shi kuma iya nan sai da ya biyo ka ya samu na cefa ne wallahi in baka sunna ba ba ka waye ka bi sunna sai ka waye duk wanda zai baka maganin kasuwa me yasa baka ji shine kwaloluwa a yan kasuwan duniya ba in ya zo sai maka shi ma wannan ya sha ya zama haka kai maka shi sha ko kuma da dai baka sha talakawa nawa ya bari a danginsa mutsutsuka ku nawa ya bari ya biyo ka in haka ne an fahimta ko ka gane irin na abubuwa ko a zo ana muku bara ana muku dodori do wai ga maganin wanke kwakwalwa wai a baka waka ilimi kai a ina wanke kwakwalwa shi din da yana da maganin wanke kwakwalwa da za ka ji labarin zane ma akan ya biyo ka dai ka neme shi haka ake yi fa dinga jin mutane ana cutan su a bani maganin wanke kwakwalwa a wanke kwakwalwa shi ma na kwakwalwa akwai datti sai za ma zo cutan ka ko ba haka ba to mutane duk ba su gane irin waɗannan abubuwa eh ka sa ɗanka a makaranta eh kai ta addu'a ya ta zuwa makaranta in Allah ya taimake ka an fahimta to idan Allah ya taimake ka sai dan kai ilimi akwai wanda suke barwa sai ce ga maganin nan ka hada da gajiro ka jika da wani ruwa ya kwana da safe waye yaron ya shanya ruwan sai a cinye dajinan waye a bunna kwallon waye an bunna jahilci wani an bunna kwallon an bunna jahilci a ina <laughs> dan Allah yanzu kai ka yadda ka zama jahili in akwai wannan ka yadda a jaraba makaranta ka faɗi in akwai wannan wallahi jama'a mu dogara ga Allah da aka wata samu bihi suka yi riko da ubangiji tabaraka wa ta'ala to fa sayudkhiluhum fi rahmatin min da sanu ubangiji ya shigar da su cikin rahama daga gare shi wa fadlin da falala wa yahdihim ko ilayhi siratan mustaqima zai shiryar da su kuma zuwa gare shi ai tariqan mustaqiman hanya ne ne kakkiya wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya zana layi wa sahabbai yace haza sabilillah wa hazihi mene subul yayi zane yaminan wa shimalan ta bangaren ta gefen wannan dogon zane da yi yace to duk wannan zanen nuka da aka yi su a gefe gefe su ne hanyoyi na bata kuma a kowanne shaidan yana mene yana kira zuwa gare shi amma wannan hanya straight shine wanda Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili an fahimta ko da haka ya zana wannan zane to siratul mustaqima akwai hanyoyi na bata sun zo sun mammanno a cikin sa ke zan duk wanda zai ma da awan bata yakan fito ne ya ce ga nan an ne na zo maka da'awa a'a sai ce ya ya ɗauko manzan Allah sai ya ɗauko Allah sai ya shiga tsakaninsu ko ba haka ba kai kuma ya karudu ko ba haka ba ne ah, yanzu da kake kyaman kiɗa da ana so sai ka ji kiɗan dole ba sai aka jawo annabi ba sai aka jawo sai aka jawo Allah sai ai tim tim sai a ce Allah sai ai tim tim sai a ce Muhammad kai kuma sai ka ce me akwai lada ko ba haka ba yawo amma da tsirarar sai je yana kiɗan sa haka da kai tunanin akwai lada ba za ka yi ba saboda akwai makaɗan da su da kansu ma sukan ce ‘ya'yansu kada su gaje su kuma yanzu da zai zo masallaci a can zai ajiye ya zo ya shiga masallaci in ya gama je ɗauki kayan kiɗan sai tafi ko kuwa amma yanzu da aka rudar da kai sai a shiga masallaci ma a kaɗa maka a ce ai ibada ake shi kenan kai kuma sai ka rudu ka zan ba ko inda suka yi sallah wallahi ko wanda suka yi raka'a ɗaya ko biyu to kuma suna ɗagowa daidai liman ya ci gaba da karatu wallahi na nake gaya muku ba kafin liman ya ka zan baka duba abubuwan duniya ba za ka san wannan ba kafin liman ya yi karatu to akwai DJ shi kuma wanda zai sake wani kiɗa tukun ya girgiza cikin masallatan na kuma an casa an casa sai ya kuma sai ne mai cika wani alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> to ga yanzu wannan an ce ma ba addini ake ba ba za ka yarda ba ha ai sallah suke yi an to ai fahimta ne haka suka fahimta kaji jahili ko ya ga suka fahimta haka aka fahimta ina duk abin da ka fahimta addini in haka ka fahimta to ba kai ne da ka fahimta ba haka annabi ya koyar haka sahabbai suka yi shi kenan an fahimta ko yawa da haka mutane su lura da irin wa'annan abubuwa da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato ainihin zai shiryar da su wa'annan mutane wa hadirin ilaihi siratan mustaqima Allah zai shiryar da su zuwa gare shi hanya wanda take nikakkiya ai ilahuna in ta shahadatu Allah allati shahida biha shahida biha li sidqi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace zuwa wannan waje ne shaidan Allah tabaraka wa ta'ala ta zo karshe na tabbatar da gaskiyan annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa risalatihi lin da kuma sakon da aka bashi ya kai ga mutane wa huwa akhir ta'liqihi ala qawlihi ta'ala wannan shine karshen ta'liqin shi wurin fadin Allah madaukakin sarki fi sura fi sura a cikin suran da yake inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi lalle mu mun aike ka da ainihin wato mun saukar maka da littafi da gaskiya har zuwa inda Allah ya ce wa kana Allah bi kulli shay'in muhita cewa ubangiji ta'ala ya kewaye kowane abu wato ainihin da ilimi an fahimta shikenan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم to wannan shine karshen aya ta karshe kenan cikin suratul nisa ya Allah muna roƙonka kamar da muka karanta wannan sura muka fara ta bara a azumin bara muka tsaya cikin ta ma'ana muka shiga cikin ta muka tsaya bana kuma muka tashi daga inda muka tsaya aya ta biyar. har a yau Allah ya kaddara muka kawo karshen wannan sura ya Allah muna roƙonka Allah ka albarkatar da mu abinda muka karanta a ciki kurakuran da muka yi a ya ubangiji ka gafarta mana ya Allah muna ka abubuwan da ka umarce mu da shi a cikin ayoyin nan na suratul nisa'i Allah ka ba mu ikon aikatawa wanda kuma ka hana mu ya Allah ka ba mu ikon guje mata Allah ka sa aljanna makoman mu Allah madaukakin sarki yana magana don gane da abin da ya shafi wato karashin ayan da ta rage na rabon mene na rabon gado Allah ta'ala ya ce yastaftunaka ko da ubangiji yace suna yi maka tambaya kulillahu yuftikum fil kalala fil kalala kace ubangiji yana ba ku fatawa ko yana ba ku amsa akan al'amarin kalala in aka ce kalala shine mutumin da ya mutu laysa lahu al wala far ma'ana bai da asal shine bai da tushiya bai da reshe menene tushiya uwa da uba sune menene? sune tushiya menene kuma farku yayaye baya da ƴaƴa bayi da mene bayi kuma da abuna shi gaba ɗaya dama bayi da aure bai da ƴaƴa bai kuma da wane bai kuma da ainihin uwa da uba amma yana da yana da ƴan uwa kamar yadda ita ma mace ana iya samun ta haka in aka ce kalalan nan yana iya ɗaukan azzakar yana iya ɗaukan fa unsa yana daukan namiji yana daukan mata duka haka ake faɗa kalala an fahimta ko to shine ubangiji yace kulillahu yaftikum fil kalala ka faɗa musu ubangiji yana ba ku amsan fatawanku akan abin da ya shafi kalala yace ini mur'um halaka ko idan mutum ya mutu kenan ai halaka ai mata idan mutum ya mene ya mutu laysa lahu waladun bai da yaya amma walahu ukhtun yana da mene yana da yar uwa to ita wannan yar uwan falaha nisfu ma taraka tana da mene rabin abin da ya bari idan kina da wa ko kina da kani ko bai da iyaye bai da 'ya'ya sai ya mutu ya zamanto yaya ya zamanto ita mace, tana da rabin ko nawa ya bari in duniyar nan na zane biyu da a raba a bata nawa a bata rai an fahimta ko za a raba wato ainihin a bata rai amma wa huwa ha in lam ha laha waladu amma shi kuma in ita ne ta mutu a matsayin ta na kalala fa to shi gaba da dukiyansa ko naira ɗaya ba wanda ya zai taba din nawaye na sani Tun da san ta samu hab saboda ita mace ne ake bata hab ake bata yanzu shi kuma da ita kuma ta mutu ta bar shi ba ta da far'u ba ta da asalu sai ya zaman toshe yaya duk abin duk wani abu ko tsinke ne na nawaye na sani kuma haka ba na sani in ban da Allah waje wannan raba eh sai zaman waye na sani an fahimta ko da haka ubangi tabaraka wa ta'ala shine yake cewa yarisu ha ko illan yakullaha waladun to zai gaje ta idan kuma ya zama ita din nan wato ba ta da bayan kana tasnatai idan kuma waɗanda aka bar su su biyu ne wanda za su gaji kalala ko sun haya haka to falahu masulsan mimma taraka suna da sulsan ko suna da bibi sana bisa ainihin uku na abin da wato suka bar wa in kanu ikwatu rijalan wa in ya to ƴan uwan da ya bari maza ne dawa da maza a da mata to qal zakari mithlu hazl unsayain sai ya zama namiji a bashi lemo guda biyu mata ba a bata lemo guda daya ai wannan ya fito dalla dalla ko yawa namiji a bashi 1000 mace ba a bata 500 da haka ana a kona abin da musulunci ya yi na zalunci wa mata da ba a ba su gadon ne ba Ya ga da aka ce ah, to a ba su rabi namiji ko ko ki ki ko ki zo kin san ke haf din sa ne ko kuwa ko ba za ka san mace haf ne namiji fulba? sai wani aiki ya taso wanda da a yi a ji a jiki nan da ka ga waye haf waye ful da <laughs> ka ga ful koren da ka haf koren ko ai ful koren shi ake ganin komai da shi haf fa. sai jirin ko yi da ga ya kuma ya ce kai wannan ba zai karantu ba saboda waje yayi waje ko ba haka ba da aka kaga ashe sai yake nuna cewar ba daidai bane a dinga ziga kuma ta ana ce what man can do women can do even better wai abin da namiji zai yi mace za ta yi kai za ta iya yin ma abin da ya kunasa karya ne wallahi ko wani ma'aikaci an fahimta yake ya shigo yana wani mita yana cewa haba ai aiki da matan kenan ka duba ana ta ce wani wai what man can do women can do isn't better da kina sun fara aikin hey lakab an gaji ko ba haka bane tana cikin aiki sai a ce ta yi ciki ko ba haka bane ba yanzu shugaban kazan ka mata ne ne haka yi kenan <laughs> eh shugaban kasa kamata shi ke nana nan kawai zai ga ciki to horo da ta iya shiga da fita ne ta yi wasu harkoki a an kuma talalata aihu shi ke ta ta shiga wuri da yaro tana ba shi nono ko ana wani waye waye da haka namiji shine arrijalu kawamuna ala nisa wallahi namiji yana da karfi akan mace duk ko a aikin kashe kuɗi ne in aka ce namiji na yi mata ba za ta yi ba kwana nawa ta yi tana maka abinci yanzu duk mita ya ishe ka <laughs> ko ba ka ba in yaro ya zo zai taɓa sabulo ce ah, je ba ubanka ne ya zaya ba ni ne na zaya amma kai ka taɓa ɗanka ya zo zai taɓa sabulo ce ah, je ba uwan ka da shi da uwan su zo su ba kai ne oga ko ba haka ba haka da jalika wa muna alal nisa Allah ya samu dace za ka Allah madaukin sarki yake cewa wato sai a raba wannan a bashi biyu wannan a bashi ɗaya namiji biyu mace a bata guda daya an gane ko yubayyin Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani kar ku ji aka ce Allah tadillu kenan ma'ana bayani Allah yake muku kada ku yi ne kar ku bata an fahimta wallahu bi kulli shay'in alim ai Allah kan dukkan komai mai ilimi ne warawa shaykhan imam al-bukhari da muslim sun ruwaito an al-barra an ruwaito daga barra annahu akhiru ayatin nazalat min al-fara'i tace ayan karshe da ta sauka kan abin da ya shafi wato ainihin gado wa hiya hadhihi sura wato wato wa hiya fi hadhihi sura shine cikin wannan suran ta'qibul lima taqaddama fi awwaliha wato domin da ya zama ta'qidi akan abin da ya gabata a farko min ayatil miras daga cikin ayoyi na gado malam yace fada a suratu suran ta fara bi kaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku har ya zamanto wa katamat kuma bi qawlihi sai suran kuma ta cika da fadin yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayanin dan karku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah akan dukkan komai mai ilimi ne wa hadha misl qawluhu ta'ala a qawlihi ta'ala wannan yana misalin fadin Allah madaukakin sarki wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah tabaraka wa ta'ala zai ilman zai ilmantar da ku Fasiha fiha ma umma kiyanaha cikin wannan sura wato yana nuna abin da zai kiyaye wa al'umma matsayinta wa qawamiha da kuma ainihin tsayuwanta wa rabbiha ala ma siwaha da daukaka ta da ubangiji akan wani al'umman da ba ita ba kuntum khayra ummatin ko ukhrijat lin nas da haka fa suratu ishtamala awwaluha ala kamali ala kamali tanazzuhi suran ta kunshi a farkonta kamalan tsarkake ubangiji ta'ala madaukakin sarki wa ta'ati qudratihi da kuma nene da ainihin yalwan kuduran Allah wa akhiruha karshen suran kuma istamala ala bayani kamalillah ta kunshi bayanin kamalan ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hadha watafani wayannan sifofi guda biyu tabbatar rububiyya wal uluhiyya tana tabbatar da ne rububiyyar Allah da uluhiyyarsa wal jalali da girman Allah wal izzati da buwayarsa wa fihi ma yajibu an yakuna al da sune ya zama bawa ya zama wajibi a bawa ya kasance munkadan littakali ya zama mai miƙa wuya wa ayyukan da Allah ta'ala ya dora masa walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen bayani komai ya gare na'am an yi ba wani abin da za a iya karawa akwai karance aha ba wani abin da za a iya karawa ko in babu shi kenan sai mu na'am to akwai minti biyar da ya rage dama sai ake bar minti hamsin da biyar ne ko ya kuma ya kare hamsin da biyar yawa to yanzu shi kenan kawai mu cike ce kawai da addu'a to anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban haske saboda karancin sani muna roƙon Allah ya ce mana larba muna siri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙon ka ka gafarta musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah kai musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka bada wajen mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi ba za mu gushe ba muna addu'a bawan Allah da ya dauki nauyin karatun mu wancan shekara a bayan sallah Allah ta'ala ka saka masa alheri ka masa albarka ya Allah damu wanda ya dame shi Allah ka yaye masa abubuwan alkhairi da yake harara Allah ka danka masa kafin hannunsa mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka sanya gudumawan su a wannan tafsiri namu da ake sanyawa a media Allah ka saka musu da alheri Allah ka yi musu albarka damoyin su Allah ka yaye musu abubuwan alkhairi Allah ka danka musu a tafin hannunsu ya Allah muna roƙonka ka biya mana dukkan bukatotun mu na alkhairi wanda suka bada taimakon marayu tura mai ratatan nan ya Allah muna roƙonka da wanda suka bada mai yawa da wanda suka bada kaɗan Allah ka sa aljanna makoma Allah ka tara tallafa wa arzikin su kai musu albarka ka saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙon marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya ya Allah masu neman addu'o'i a wajen mu wanda suka gaya mana muka manta Allah kai baka mantuwa ka fi mu sani ka biya musu dukkan bukatun suna alkhairi ya Allah ka riba mana asiri duniya da lahira cewa masu niyyar mana adalci ya Allah ka taimake su ka wuce musu gaba ya Allah waɗanda suke kokarin ganin sun mai da wannan al'umma baya addininsa da rayuwarta Allah ka fi mu sanin su ya Allah muna roƙonka ka shiryar da su in ba masu shirya ba Allah ka fi mu sanin yadda za ka mana maganin su Allah ka tsare mu daga sharrin su ya Allah ka riba mana asiri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka gaskantar da kafirci da kafurai lamar bana lima lamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين